an gurfanar da matashiya hafsa a kotu bisa zargin kashe wani matashi a kano an rantsar da yi datuwa a matsayin cikakken gwamnan ondo an kama masu sayar da shara a matsayin filo a jihar sokoto harin isra'ila ya kashe ɗan hezbollah da 'yan uwansa biyu a lebanon sojojin Nijar na son kulla yarjejeniya da sojojin Turai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 to sai ku gyara zama domin kallo tare da sauraron cikakkun labaran, tare da ni Nura Muhammad. Hukumomi a Kano sun gurfanar da matashiyar matar aure Hausa Surajo wadda aka yi wa lakabi da cucu a gaban kotu bisa zargin kashe matashi na fi'o Hafiz da kuma yunkurin kashe kanta. Rundunar 'yan sanda a jihar ta ce an gurfanar da Hausa Surajo ne tare da ƙarin mutum biyu a gaban babbar kotun majistare da ke unguwar 'yan kaba a cikin kwaryar birnin. Ɗaya daga cikin lauyoyin waɗanda ke tuhuma barista Rabi'u Sidi da yake jawabi ga manema labarai bayan fitowa daga kotun ya ce takardun ƙara sun nuna cewa ana kuma tuhumar mijin Hafsat da wani malami da kuma ƙarin wani mutum akan haɗa baki da ɓoye laifi da kuma bayar da bayanan ƙarya. sai dai barista Sidi ya ce da aka karanta mata tuhume-tuhumen guda biyu a gaban kotu Hafsat Suraju ta amsa laifi kan tuhumar farko amma ta musanta tuhuma ta biyu Shima barista IS Abdullahi lauyan malamin da 'yan sanda suka kama bisa zargin yi wa mamacin wanka ya ce wanda yake karewa ya musanta tuhume-tuhumen da ake yi masa ya ce sun nemi kotu ta bayar da belin waɗanda ake ƙara amma masu gabatar da ƙara sun nemi kotu ta ba su dama domin su yi nazarin wannan bukata kafin bayar da matsayarsu. To amma mai magana da yawon 'yan sandan jihar SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce waɗanda ake zargin sun amsa dukkanin tuhume-tuhumen da aka yi masu. Kotun dai daga bisani ta ɗage zamanta zuwa takwas ga watan Janairu don yanke hukunci akan buƙatar ba da belin. sanarwar da sp abdullahi haruna kiyawa mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta kano ya fitar daga baya na cewa a ranar alhamis ne jami'an su suka kama hafsa surajo yar shekara 24 da ke unguwa uku bisa zargin kashe nafi'u hafiz yan shekara 38 a gidanta na aure haka zalika binciken 'yan sandan a cewar sanarwar ya kai ga kama mijin matashiyar Ayyabu Abdullahi mai shekara 38 sai kuma Malam Abdullahi mai shekara 65. To anan kuma jami'an tsaro na civil defense a Najeriya sun kama wasu mutane da ke cusa kunzugun al'adar mata cikin matashin kai ko kuma filalukan da suke sayarwa jama'a a jihar Sokoto. Kwamandan civil defense na jihar Sokoto Bello Alkali Argungu ya bayyana cewa sun kama mutanen tara bayan sun samu wasu bayanan sirri suna amfani da ƙananan yara da ke tsinto musu sharar suna cike matashin kai da sharar da suke sayarwa su filalukan da ke ɗauke da mabambantan tambari na manyan kamfanoni inji argungu wannan ɗabi'ar ka iya jefa lafiyar al'umma cikin haɗari kamar yadda argungu ya bayyana a lokacin gabatar da mutanen ga manema labarai masu amfani da waɗannan filalokan ka iya kamuwa da wata cuta cikin rashin sani yana mai roƙon jama'a da su riƙa shiga cikin halittattun harkoki ana ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin kafin daga bisani a miƙa mutanen da ake zargi ga kotu domin fuskantar shari'a an rantsar da gwamnan kwando na riƙo Loki a Aiyedatiwa a matsayin cikakken gwamnan jihar sa'o'i bayan mutuwar rutumi a Kiredolu sanadin cutar kansa a ƙasar Jamus. Alƙalin alƙalan jihar mai shari'a Olusegun shi ne ya rantsar da shi a matsayin gwamnan Ondo cikin birnin Akure. Mataimakin gwamnan ya karɓi ragamar mulkin jihar a matakin riko bayan gwamna Rotimi Akeredolu ya aika da wasiƙa ga majalisar dokokin jihar don sanar da ita game da ƙudurinsa na tafiya jinya da kuma miƙa ragamar mulkin jihar ga Loki Ayedetuwa. Tun da farko an yi ta dambarwa a fagen siyasar jihar lokacin da majalisar dokokin kwando ta fara yankurin tsige Loki Ayedetuwa daga kan kujerar mataimakin gwamna. Sakataren gwamnan jihar da kwamishinonin kwando da shugaban jam'iyyar APC da alkalin jihar na cikin manyan jami'an da suka halarci taron rantsuwar. Kashi na farko na labarin kenan yanzu kuma kashi na biyu zai ɗora. Kafar yaɗa labarai ta gwamnatin Lebanon ta rawaito cewa wani hari da Isra'ila ta kai ya kashe mayakin ƙungiyar Hezbollah tare da 'yan uwansa biyu. An kai harin ne kan wani gida da ke unguwar Bent Jeben da ke nisan kilomita biyu daga iyakar ƙasar da Isra'ila. Wata sanarwar da Hezbollah ta fitar ta ce ɗaya daga cikin mutanen ɗan ƙasar Australia ne da ke ziyartar 'yan uwansa a yankin. Tun watan Oktoba ne aka fara barin wuta tsakanin ƙungiyar daga Lebanon da kuma dakarun Isra'ila kan iyakar ƙasashen biyu. Ministan Isra'ila Bennett Kenz ya gargaɗi gwamnatin Lebanon cewa idan bata kuri Hezbollah daga kan iyaka ba, su za su yi hakan da kansu. bayan da suka buƙaci ficewar sojojin Faransa su 1,500 daga jamhuriyar Nijar, sabbin mahukuntan birnin Yamai da suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum a ranar 26 ga watan Yunin da ya gabata sun bayyana aniyar sake tattauna yarjejeniyar soja tare da ƙasashen da suka jirge dakaransu a ƙasar, abin da ke nufin cewa har yanzu ba su rufe kofar tattaunawar kasancewar dakarun ƙetare a ƙasar ba. A cikin wata wasiƙa da ofishin harkokin wajen Nijar ya aike wa jami'an diflomasiyyar ƙasashen ƙetare, ƙasar ta bayyana aniyar sake duba yarjejeniyoyin soji da ta ƙulla a baya da aminan hulɗarta da suke da sojoji yanzu haka, sai dai ba a zana sunayen ƙasashen da ke da sojojin ba. Ƙasashen Amurka da Jamus tuni sun bayyana fatan ganin an bar su su ci gaba da barin sojojinsu a ƙasar inda Amurka ke da sojoji 1,300 yayin da Jamus ke da sojoji 100. amma kwanda da ya gabata ne ministan tsaron ƙasar Jamus da ya ziyarci jamhuriyar Nijar ya bayyana fatan ganin mahukuntan mulkin sojin na Nijar sun bar sojojin ƙasarsa ɗari da ke da sansani a Teliya da ke cikin jihar Tawa domin ci gaba da horar da sojojin Nijar. Ƙasashen Belgium da Italiya da sauran ƙasashen Turai su ma na da sojoji a jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin shirin ECOP Sahel na ƙungiyar tarayyar Turai. A cewar ma'aikatar wajen ƙasar Nijar ta sake miƙawa waɗannan ƙasashe wata sabuwar yarjejeniyar da za ta tafi akan wata sabuwar turbar hulɗar ƙasa da ƙasa. tun bayan zuwan sojoji kan karagar mulkin Nijar ƙarƙashin majalisar CNCP sabbin mahukuntan ke cike da fatan ganin sun tabbatar da sake dawowa cikakken yanci da ƙasar ke da shi tare da kare muradunta. To duka duka abin da ya sauwaka kenan a cikin labaran a madadin waɗanda suka yi takalihun ta ce muku su a madadin ashiru lawal na goma ruwan ɓaure tare da taimakawar ma'aikatan fara'a TV. ni nura muhammad ke cewa sai an jima.